inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau 24 ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan februari shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiyya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari wanda shine mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani mai girma a wajen ahlus sunna wal jama'a satin da ya wuce muna cikin karanta hadisin nan na mun karanta hadisin nan na ainihin hadazana suleiman bin harsin nan wanda can mun tsaya inda yake cewa a na zo muku wallahi na zo muku daga wajen annabi tabbas sai annabi ya ce sallu salata kaza fi yi na kaza ko ku sallaci salla kaza lokaci kaza wa sallu salata kaza fi yi na kaza ku sallaci salla kaza lokaci kaza fa idza hadarati salat falyu'azzin ahadukum idan sallah ya halatto to ɗayan ku ya kira muku sallah wal ya ummakum aktsarukum qur'anan wanda ya fi ku haddace qur'ani da sanin cikin qur'ani ya yi muku limanci fa nazaru sai suka duba falam yakun ahadun aktsara qur'ana minni sai zama to babu wani daya wanda ya fi ni sanin qur'ani lima kuntu atalaka min al-rukban saboda abin da na kasance ina karbowa daga ainihin fatake matafiya dangane da surori ko ayoyin da ake saukarwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ke cewa da muni sai suka gabatar da ni bai na ainihin gaba gare su wa ana ibn sittin aw saba isini ni ina ɗan shekara shida ko ɗan shekara bakwai to wannan magana da aka faɗa an gabatar da ni limanci ina ɗan shekara shida ko ina ɗan shekara bakwai wane ne aka gabatar limanci wane ne aka gabatar limanci yana ɗan shekara eh? amur bin salama an gabatar da amur bin salama limanci yana ɗan shekara shida ko ɗan shekara bakwai an gane wannan ko to a nan wajen an samu tattaunawa tsakanin mazahib akwai mazhaba na jumhur wanda daga ciki akwai imamu na malik bin anas rahimahullah su suna ganin cewa wato baya halatta limancin karamin yaro karamin yaro dan shekara shida ko dan shekara bakwai baya halatta ya yi limanci ga mutane an gani saboda bai riga ya zama to mukallaf ba kuma manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya ce muru auladakum bis salati idza balagu sab'a sinin wadribuhum alaiha idza balagu ashara sinin ku umurci yaran ku da yin sallah in sun kai shekara shekara goma sannan ku bige su akan rashin yin sallah ah, ku umarci yaranku da yin sallah in sun kai shekara bakwai sannan ku buge su akan rashin yin sallah in sun kai shekara goma to wannan yaro yana tsakanin shekara shida amur bin salama abu eh abu kilaba ne kusan ciko eh abu kilaba wato yana tsakanin shekara shida zuwa an abi kilaba an aburkin salama kala kala ne abu kilaba hmm. an gani wannan shi abu kilaba yana nan tsakanin shekara shida zuwa bakwai to yaya za a yi wanda yake tsakanin shekara shida zuwa bakwai ya yi limanci ga mutane yana halatta sai maliki ya ce bai halatta ba dalilinsu wannan hadisin da na yi bayani muru wula da kun salati Iza balagu sab'a sinin wadribuhum alaiha iza balagu ashara sinin to saboda haka baya halatta yaron da bai zama to mukallaf ba yayi limanci ga mutane sannan bayan wannan kuma yana halatta mai nafila ya yi limanci ga masu farilla a mazaba malikiya mai nafila baya limanci ga masu farilla dan shekara shida ko bakwai sallar shi ba dole bane sallar shi nafila ne to yaya za a iya jagoranci balagaggu wanda sallar dole ne a kansu wannan shi ne fahimtar malik da kuma da yawa daga cikin malamai an gano wannan ko to to haka a zabun malik mai nafila baya limanci ga masu farilla to amma a zabun imamu shafi'i shi yana ganin mai nafila zai iya yin limanci ga masu farilla an gani a ya dogara da hadisai daga cikin hadisai ga wannan hadisin dan shekara shida ko bakwai ya yi limanci a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ku to kila ka ce to ai ba a gaban manzan Allah aka yi ba ta ce amma an yi a zamaninta kuma Allah subhanahu wata'ala ta'ala yana kallo inda haramun ne da Allah ya saukar da nusus ya nuna haramcin wannan saboda ubangiji ya san komai in har manzo Allah bai gani ba to ai Allah yana gani tunda har ba a saukar da nasi wanda yazo ya hana ba kuma gashi yaron ya ci gaba da limanci an gani har manzo Allah ya bar duniya ba a samu an hana shi ba wannan ya nuna halarci yin hakan an gane wannan ku imam malik sai ce annabi yana cewa innama menene inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi fala taftalifu alayhi kawai an sanya liman ne dan yi koyi da shi kada ku saba ma liman an sanya liman ne dan yi koyi da shi kada ku saba ma liman yanzu idan liman nafila yake yi ko kuma farilla kuke yi an saba ko ba saba ba an saba shi karamin yaro nafila yake yi manya kuma farilla suke yi to ya za a yi masu mai nafila ya jagoranci masu farilla annabi ya ce ku saba imamu shafi'i sai ce ai manzan Allah sallallahu alaihi yana cewa mal a'malu niyyat wa innamal likulli imrin ma nawa lalle dukkan ayyuka suna tabbata ne da niyya kuma lalle kowane mutum abin da ya niyya yake samu wanda ya azhar wanda ya niyyar azhar zai samu ladan azhar wanda ya niyyar la'asar zai samu ladan la'asar za ku iya bin juna sallah kowa da niyyar shi mai azahar ya yi niyyar azahar mai la'asar ya yi niyyar la'asar liman ya yi niyyar la'asar kai mai bin shi ka yi niyyar azahar to ai manzan Allah ya ce wa inna mali kullum rihin manawa lalle kowane mutum abin da ya yi niyya ne zai samu sannan a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam abdurrahman bin auf ya kasance yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar isha'i bayan an idar da sallar isha'i zai koma ƙauyensu, su ya musu limancin isha'i din nan mu'azu bin jabal zai koma shi mu'azu ya musu limancin wannan isha'i din to yanzu wannan limancin da ya na isha'i din a matsayin me yake a matsayin farilla ko nafila nafila kaga ya zamanto mai nafila kenan yake limanci ga masu farilla kuma wannan abin ya faru zamanin manzo sallallahu alaihi ba a yi masa inkari ba sai wannan ya nuna halaccin mai nafila ya yi limanci ga masu farilla halaccin sallah saɓanin niyya sannan manzo sallah sallam ya jagoranci sallan tsoro na yaƙi a cikin tafiya ya yi ma wa'annan raka'a biyu ya yi sallama suka yi sallama yayi ma raka raka'a biyu yayi sallama sai sallama a lokacin da yayi ma raka raka'a biyu yayi sallama me aka yi manzo Allah lokacin ya soke ne, yanzu limancin da ya na biyu ba na filani to imamu shafi'i ya yi kokarin kawo irin wayannan hadisan daga ciki akwai wannan hadisin na ainihin abi kilaba an gano wannan ko yana dan shekara shida ko dan shekara bakwai to amma mutumin da ba a umurce shi da sallah ba zai yi ya jagoranci wanda aka umurta da sallah ce tun da an samu hadisi kuma ya tabbata duk wani falsafa ya kare ja a naharun la baɗala naharun ma'akin da dai an samu nasi ya riga ya tabbata ɗan shekara shida ko bakwai ya yi limanci to duk wani surutu wani tattaunawa ya ƙare dama muna neman nassi ne to ga nassi ya tabbata ba zai yiwu mu kore nassi ingantacce ba da ƙwaƙwalwa ko da san rai to saboda haka mazhaban shafi'iyya wato karamin yaro wanda bai balaga ba yana iya limanci ga manyan mutane in ya zamanto ya fi ilimi na da manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-imam li yutamma bi ana sanya liman ne dan ayi koyi da shi an gane wannan ku? kuma ya umbul qauma aqra'uhum li kitabillah wanda zai yi limanci ga mutane shine wanda ya fi su karatun littafin Allah wanda ya fi su sanin Qur'ani wajen tilawa da fiqhunta shi zai yi limanci to wannan bawan Allah ko da dan shekara shida ne ko bakwai to iliminsa ilimin ilimin manyan mutane ne an gani yanzu in ya zamanto ainihin wato a ƙaramin yaro yana da ilimin da masu shekara arba'in ba su da shi yanzu wane ne babba yaro bahaushe na cewa wai yaro da gari abokin tafiyan manya tun da dai shi yake da ilimi ya fi su ilimi to shi ne babba a nan wajen shi zai yi limanci an fahimci wannan ko allahu a'alam tusannan kuma sai maganan yaron ya ce ya kasance ina da mayafi ko bargo kuntu iza sajadtu na kasance in na yi sujada ta kallasa tsanni sai wannan bargo ya dage a gare ni sai ya dage al'aura na ya bayyana fa qalat imra'atu min al-hayy sai wata mata daga cikin kabilan ta ce ala tugaddu anna ustaqari'ukum shin ba za ku lullube mana al'auran malaminku ba limaminku ga shi limaminku yana limanci al'aura yana bayyana shin ba za ku yi ƙoƙarin rufe ma limaminku al'aura ba shi ne sai su mamu suka siyo wa liman dogon riga ya ce fa makon yi tubi fara yi bi zalikal kamis ban taɓa yin farin ciki da wani abu ba kamar farin ciki na da wannan dogon rigan kun gane wannan ai to shine tattaunawa da muke so mu yau a nan wajen rufe al'aura menene matsayin rufe al'aura a cikin sallah rufe al'aura tare da iko mutum yana da ikon rufe al'auran sharadi ne ga ingancin sallah saboda Allah subhanahu wata'ala yana cewa ku zo zinatakum inda kulli masjidin ku riki kwalliyanku a kowane masallaci wannan aya an saukar da shi ne dangane da rufe al'aura ai ma'ana ku rufe al'auran ku idan kuna so ku yi sallah dalilin saukar da wannan aya ya kasance larabawa in za su yi dawafi maza suna yin dawafi da rana tsirara sannan mata suna yin dawafi can cikin dare cikin tsaraici to lokacin da aka yi fatawu shi shine aka saukar da wannan aya aka nuna daga yau kada wanda ya ƙara zuwa masallaci al'auran shi a buɗe so larabawa sun kasance suna zuwa su yi tsawafi tsirara sai mutum in yana tsawafi zaga yana cewa al-yawma yabdu kulluhu aw ba'duhu fama badali minhu fala luhu. yau nan. dukkan al'aura na zai bayyana ko wani sashen al'aura na amma abin da ya bayyana gare ni ban halarta shi ba ban ce wani ya kalla ba in ya kalla shi ya kalla wa kanshi kaji jahiliya kai ka buɗe al'aura ka ce baka ce kowa ya kalla ba to menene hikiman ka na buɗe al'aura din to shine da aka sauka da wannan aya manzon Allah ya sa aka yi kuwa daga yau ba za a ƙara bautan gunki a ka'aba ba ko ba za a ƙara yin dawafi da tsaraici ba annabi ya hana an gani. to kenan wannan aya khuzu zinatakum inda kulli masjid an saukar da shi ne dan a nuna mana rufe al'aura tare da iko sharadi ne na ingancin sallah a wannan hadisin wannan bayani ya zo a cikin sahih muslim sannan akwai hadisin Aisha radiyallahu anha cewa lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimar Allah baya karban sallan mai haila sai da lullubi wannan hadisin al-Imam Nasiruddin al-Albani ya inganta shi a cikin al-Irwa ya hassana shi la yaqbalu Allahu la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimar Allah baya karban sallan mai haila nan da aka ce ha'id ya zo da siga na fa'il siga na ismul fa'il wani zai dauka cewa Allah baya karban sallan mace mai haila dama mace mai haila tana sallah ai mace in tana cikin al'ada ba ta yin sallah Allah baya karban sallan mai haila nan an ambaci mace mai haila mai ake nufi ana nufin balagaggiya Allah ta'ala baya karɓar sallan mace baliga sai da lullubi in dai mace ta riga ta girma ta balaga an gani Allah baya karɓar sallanta sai da lullubi kenan in ta yi sallah al'auranta a buɗe Allah ba zai karɓi sallanta ba sannan an karɓo daga jabir a cikin isan sallan shi a gefen manzo sallallahu alaihi wasallam ya lulluba da tufafi shi jabir din ya yi sallah ya lulluba da tufafi sai manzo Allah yake ce masa fa in kana wasi'an faltahibbi in tufafin ya zan mai faɗi ne shi ka lulluba da shi in yana da faɗi ka lulluba wa in kana da yiɗan fata zirri in ko mayafinta mai kunci ne to ka ɗaura shi a jikinka ka ɗaura shi kamar yadda mata ke daura zani a ciki kaga idan muke ɗaura daura zani haka nan ba komai ke zan ko in dai tufafin bai faɗi ne ka lulluɓa da shi ka rufa dukkan jikinka ka yi sallah in ko tufafin mai kunci ne wanda ba zai rufa ko'ina ba to fatta zirbi ka yi gyauto da shi ka ɗaura shi kamar zani wannan hadisin imamul bukari ya ruwaito da muslim kaga duk wannan yana nuna mana rufe al'aura sharadi ne a cikin ingancin sallah ibn abdulbar ya yi kai to ijma'i akan bacin sallan wanda ya salla tsirara alhali yana da iko akan lullube jikinsa nan, shekul islam ibn taimiyya shi ma kazalika duk da cewa ibn taimiyya ya ciranto daga cikin wasu malikawa cewa sallah baya baci don mutum bai rufe al'aura ba akwai wasu daga cikin malikiya masu fahimtar shi rufe al'aura sunna ce Rufe al'aura ba dole ba ne don mutum ya yi sallah al'auran shi a buɗe wato sallah ya yi amma ya munana ne kawai wannan shi ne abinda al'imamu shaukani ya zaba to a ina ne yake waje ba ga mace ta rufe a jikinta idan mace ta yi sallah in za ta yi sallah a gaban wato santa wanda ba muharramanta ba in za ta yi sallah a gaban mutanen da ba muharramanta ba to dole ne ta rufe dukkan jikinta sai dai fuskanta da tafukan hannu wannan shine mazhaban jumhur ta rufe ko ina a jikinta banda fuska banda tafukan hannu an gane ku sannan idan wani abu ya bayyana daga abin da ya zan wajibi a rufe a gaban ainihin ajanib a gaban wayanda ba muharramanta ba to ta yi zunubi amma sallanta bai ɓaci ba domin babu wani dalilin da ya nuna sallanta ya ɓaci in ta bayyana da wani abu daga cin abin da ya zan wajibi a rufe shi to sannan yana halarta wato ta buɗe fuskanta da tafukanta a cikin sallah wannan shi ne mazhaban mafi yawan malamai cewa in tana sallah za ta iya buɗe fuskanta da tafukan hannunta amma dangane da gashi ba ita mace a cikin sallah dangane da gashi a cikin sallah hakika hadisi ya zo manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi himar Allah baya karban sallar mace balagaggiya sai ta yi lullubi abu da ya ruwaito da turmizi da wasunsu amma wani ɗaya daga cikin malamai ya illanta hadisu cewa hadisu bai inganta ba sai dai turmizi ya yi taƙibin hadisin ya ce wal'amalu alaihi inda ahadin ilm ya ce aiki ya tabbata ga wannan hadisin a wajen ma'abuta ilimi cewa lallai mace iza azrakat in ta balaga fasallat wa shay'un min sha'riha mafshu sai ta yi sallah alhali wani abu na gashinta ya yayi la tajuzu salatuha sallar ta bai inganta ba wa huwa qawlu shafi'i wannan shi ne mazhaba na imam shafi'i in ta yi sallah ta bar wani abu na gashinta an gane wai sallah bai inganta ba shine mazhaban shafi'i sai dai izan ka shafa shay'un yasir min sha'riha idan wani abu ɗan kaɗan na gashinta ya bayyana wa badari ha da jikinta fasalatu ha sahiya sallah ya inganta in ba dukkan gashin bane ya bayyana wani abu na gashin ne ya bayyana amma in ta yi sallah ta bar gashinta gaba ɗaya a buɗe mafi yawan malamai sun ce ba sallah to amma diddigen mace fa idan mace ta bar diddigenta a sallah to hakika hadisi ya zo hadisin ummu salma radiyallahu anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tusalli mar'a fi dir'in wa khimar laysa alaiha izar shin mace za ta yi sallah a cikin dogon riga da lullubi babu ainihin gyautu ba ta daura zani ba za ta yi sallah an gane wannan aiki sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam idza kana dir'u sadigan yugaddi zuhura kadamaiha idan ya kasance wannan dogon riga cikakke ne yana lullube zahirin diga-diganta inda wannan dogon riga cikakke ne yana lullube zahirin diga-diganta shikenan to amma in bai lullube diga-diganta ba kenan ba za ta yi sallah da shi ba sai dai hadisin da ifi ne bai inganta ba an gane abu dauda ya ruwaito wannan hadisin da bai haƙi amma malaman hadisi sun da a hadisin to tunda dai hadisin ya zama ifi bai inganta ba idan mace ta yi sallah sai ta bar diddiganta a waje ana ganin kafafuwanta yaya matsayin sallah an gane to akwai masu gani kamar an ciranto daga turmin cewa waƙarƙila in kana zuharu ƙadamai hamar shufan cewa in ya kasance zahirin diddiganta a yaye yake ya zama zahirin diddiganta a bayyane fasalatu salatu ha ja'iza sallanta ta yayi ta yi sallah ana ganin kafafuwanta bata kyauta ba amma salla ta yi wannan shine mazhaban Abu Hanifa amma imamu na Malik da imamu Ahmad sun tabi cewa ita mace dukanta al'aura ne an gani imam malik ya ce sai dai fuska da tafin hannu kenan in ta bar kafa ta bar al'aura in kuma ta bar al'aura ta yi sallah sallah ya ɓaci wannan shine mazhaban imam malik khilafan li ahmad a li abi hanifa shi abu hanifa ya ce fuska tafin hannu diddigi in ta yi sallah ba ta rufe su ba sallah ya yi an gane wannan wannan shine mazhaban shi abu hanifa kan wannan matsala din Allahu a'lam to sannan kuma mutumin da yana sallah shi da karatunmu mutumin da yana sallah sai al'auran shi ya bude yaya sallan shi yana sallah al'auran shi ya bude ba da gangan ba ba da gangan ba ne ya bude al'auran to mafi yawan malamai sun tafi cewa duk mutumin da al'auran shi ya bude a cikin sallah ko da ba da gangan ba ne sallah ya ɓaci in ya zamanto bai lullube shi nan take ba ko da ba da gangan bane al'auran shi ya bayyana sallah ya ɓaci amma da sharaɗin in bai rufe shi da wuri ba amma da al'auran shi ya bayyana sai ya sauri ya rufe shi da wuri sallah bai ɓaci ba amma 'yan hanafiya suna ganin idan ainihin rubu'in gaba ya yayi an gane in gaba in gaba mutum kama ce ga al'auran shi sai ɗaya cikin hudu na al'auran shi ya bayyana ɗaya cikin hudu na gaban al'auran shi ya bayyana kuma ya bayyana gwargwadon bayar da rukuni ya bayyana gwargwadon bayar da rukuni misali gwargwadon minti nawa ne mutum zai yi ruku ya dago ko gwargwadon minti nawa ne mutum zai yi sujada ya baro ya dago to gwargwadon wannan bayar da rukunin sai al'aura ya bayyana mutum bai rufe shi ba ko da ba da gangan ba ne ya kai tsawon mukaddara minti biyar ne ake yin ruku'u a dago to sai ya buɗe al'aura ko ba da gangan ba ne minti biyar su a wajen hannafiya sallah ya ɓaci amma 'yan hanabila suka ce sallah bai ɓaci ba da yayewan al'aura in dai zamanin bai da tsawo sallah bai ɓaci ba da yayewan al'aura in ya zamanto zamanin bai da tsawo misali mutum na cikin sallah sai iska ya dan daga mai zani ko ya daga mai tufafi sai al'auran shi ya bayyana an gane ko in ya zamanto nan, kaɗan daga cikin al'aura ya bayyana ko da zamani ya yi tsawo kenan nan magana guda biyu ne yana sallah sai iska ya daga mai al'aura gaba ɗaya al'auran shi amma zamani bai yi tsawo ba sallah na nan sannan kuma wato al'auran shi ya bayyana amma ɗan kaɗan ko da zamani ya yi tsawo yana sallah sai aka ɗana ɗan ganin al'auran shi amma kaɗan ne al'auran da ya bayyana ba duka ba amma ko da zamani ya yi tsawo a nan wajen sallah yana nan to imamu ahmad da mai dogara ya dogara da hadisin amur bin salama din nan cewa in dalaka abi wafidan ila rasulillah babana ya tafi yana mai bakuntan manzo sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi a cikin wasu jama'a daga cikin mutanensa fa allamahu musalla sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su sallah fa qala sai annabi yace ya ummukum aqra'ukum wanda zai muku limanci shine wanda yafi ku ilimi wa kuntu aqra'ukum sai na zama to ni ne na fi su ilimi lima kuntu ahfazu a saboda abinda na kasance ina haddacewa na qur'ani ni. sai suka gabatar da ni fa kuntu a ummuhu wa alayya burda sagira sai na kasance ina musulmanci alhali tare da ni akwai wani bargo ɗan karami safra wanda yake dan fatras dan yare yaro fa kuntu idza sajadtu in kashafa anni na kasance in sujada sai al'aura na yayi sai wata mata daga cikin mata ta ce ku lullube al'auran limamin mana ku lullube al'auran limamin sai suka siyo mun kamisan umaniyan suka siyo mun dogon riga wato sakar yamu sakar oman ce ban taba yin farin ciki da wani abu ba bayan musulunci kamar farin ciki na da wannan tufafi an gani ka duba wayannan bayan Allah kayan da za su sanya ma wahala yake musu to mutanen da kayan da za su sanya ma wahala yake musu to ina kuma abincin da za su ci hmm? kaga magabatanmu suna cikin kuncin rayuwa kwarai da gaske amma wannan kuncin rayuwa bai sanya sun yi sata ba kuncin rayuwa bai sanya sun ci hanci cin hanci da rashawa ba ina fatan gani mutumin da yake tufafin da yake limanci da shi guda ɗaya ne kawai in zai yi sallah in yi jada, sai al'auran ya bayyana kuma an san shi wannan shi ne kayan da zai sa kawai inda yanzu ne zai iya zama uzuri ga 'yan najeriya a matsayin mutum ya ci hanci da rashawa shabin da ke cin hanci da rashawa ni ba liman ne liman ne amma ta halin da nake ci yanzu dan na ci hanci da rashawa menene laifi na yanzu ko na ci haram ba matsala bane saboda riga ɗaya kawai nake da shi ba ni ne fashe horar mutane amma an ƙi siyan min kaza to kaga wannan bawan Allah da kaya ɗaya ke limanci kwana da kwanaki amma wannan bai zama to uzuri ba na cin hanci da rashawa ko cin haram na halin da muke ciki a Najeriya babu wanda za a ce ya kai matakin da zai kwana uku bai ci abinci ba to a cikin magabatanmu akwai wanda yake kwana uku bai ci abinci ba akwai wanda in kayan ya yi datti sai ya tsaya ya wanke shi in ya wanke ya bushe zai zauna a gida ba zai fita ba sai kayan ya bushe in kayan ya bushe sannan ya sa kayan ya fito tumu ba malami yanzu ba wani malami zai yi tafsiri ana budget ana budget na tafsirin shi wani kawai kayan da wani malami zai sa wala wani kayan miliyan biyar kayan miliyan goma kawai kayan tafsiri kawai za a ba da budget na miliyan goma hula daban riga daban takalmi daban duka gaba ɗaya asin da asin ina fatan gane wannan kuma ka duba masu ma zuwa karatun su ma kayan da wannan yasa yau daban na gobe daban na jibi daban na gata daban kuma karanci kowa zai ci abinci sau daya yaya karanci kullum kowa zai ci abinci sau daya kuma ya goshi suna ba san gane wannan to wannan wannan bawan Allah da yayi limanci ya ce bai taba farin ciki da wani abu ba bayan musulunci kamar yadda ya farin ciki da wannan bargo an gane wannan to wannan shine Imam Ahmad ya kafa hujja cewa idan mutum yana sallah sai al'auran shi ya bayyana amma ba duka ba ana ganin wani sashi ko da ya dade sallah ta yi ba matsala an gane wannan ko kuma ga shi labari ya tabbata ba a samu cewa manzan Allah ya yi inkarin wannan ba ba a samu ɗaya daga cikin sahabbai sun ce ba shi da sallah ba shi ne dai liman kuma aka ake bin sallah an gane wannan ne abin da ya inganta shi ne ra'ayi ingantacce cewa dan al'aurar liman ya bayyana kadan ba dukkan al'aurar ya bayyana ba ko da lokaci ya tsawaita sallah ta yi amma kuma idan al'aurar duka ya bayyana lokaci kaɗan sai ya sauri ya rufe sallah ta yi amma in bai rufe da wuri ba lokaci ya daɗe sallah ya ɓaci an gane wannan ku? to mutumin da ya gajiya daga rufe al'aura fa bai da kudin da zai rufe al'aura talauci ya kai matakin da ba ya iya rufewa to mutumin da ba shi da abin da zai rufe al'aura ya yi sallah tsarara sallah ba ta ɓaci ba wannan ittifakin malamai amma sai dai inda aka yi sabani zai yi sallah cikin jama'a ya ringa shigowa masallaci ana kallon shi a'a shi ma wancan bawon Allah da ya iya sallah tsirara saboda karamin yaro ne ko inda babba ne ba zai iya shigowa cikin jama'a haka ba to idan mutum yana da tsaraici dole ne sai ya zo sallar jam'i amma in dukan su ne fa suke cikin tsaraici sai su yi jami'i to in za a yi jam'i waye zai shiga gaba liman ya shiga gaba ko za su yi layi ne gaba daya wasu daga cikin malikiya suka ce liman zai shiga gaba amma kowa zai rufe ido kuma kashe wuta ina fata gane ka san wani kuwa ko da an ce a rufe ido wallahi wani sai ya bude wani sai ya bude ya kalli al'auran liman wajen ya billah an gane an yi ittifaki cewa jumhur sun ce idan mutum bai samu abin da zai rufe al'auren shi ba sai dai tufafi na najasa ko tufafin alharini kun san haramun ne a yi sallah da tufafi na najasa ko tufafi na alharini idan bai samu abin da zai rufe al'auransa ba sai najasa ko alharini wanne zai zaɓa alharini ga namiji aka ce in bai samu ba ga najasa ga alharini ya samu alharini ya yi sallah da alharini an gani to in ko ya zama to babu alharini zai yi sallah da najasa in ko babu ɗaya daga cikin waɗannan gaba ɗaya yayi sallah tsirara kawai amma in dai akwai tufafi na alharini ko akwai tufafi na najasa to yayi sallah da shi haka nan kare ya sallah tsirara saboda Allah ta'ala ya ce fattakullaha mastada'atu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma wasu daga cikin hanafiya da hanabila sun ce an ba mutum zaɓi tsakanin mutum ya yi sallah a tsaye ko ya yi sallah ainihin a zaune in al'auran shi a buɗe ne an gani to kun ji yadda al'amarin yake so da ka malaman fikihu daga ana maganin fukaha wato in kaga suna istin baɗi ba wai da ka suke yi ba sai dai wani lokaci wani istinbadin ne sai ga yana da rauni ko yana da ƙarfi amma malaman fikin suna ƙoƙari ne su fitar da istinbadi daga abin da suka karanta daga cikin ƙur'ani ko sunna idan an ce babu hadisi to ba fikin to kuma yanzu magana da ake faɗa ce saboda hadisi kaza to wannan hadisin aka dogara aka ba hujja da kaza to in babu hadisin to malaman fikin za su dakata ba za su yi aiki ba an gane wannan ko kayan aiki malaman fiqh alkitabu wa sunna yau qur'ani da hadisi hatta kiyasi ana amfani da da qur'ani da hadisi ne ana kiyasi ina fatan gane wannan bi yuwa malamin ya yi istinbadi ba ba nasi in ya istinbadi ba nasi to ya bautar da kai ya mai da kai bawa shi Allah kuma amma in dai har yana so ne ku zan bayin Allah to zai fitar da hukunci ne daga abin da ya karanta daga littafin Allah da sunna an gane Allahu a'lam wa alaikum salam ka san shugabancin al'umma shi na sallah yana da sauri shi na sallah ka zo ka jagoranci sallah ne a yi ruku a yi sujada a sama shi gwanar shi jagoranci al'umma ba abu ne wanda yake bukatar mu'amala mai yi mai tsawo an yi laifi ka ya za a yi magani shi kwakwalwarsu bai gama nuna ba shugabanci na bukatar nuna na kwakwalwa in ba haka ba sai kasar mata wuce ba duka mutumin da yake da ilimi ba ne ma dan yana da ilimin qur'ani da hadisi zai zama shugaba wani malami ne na qur'ani da hadisi amma kwakwalwa bai nuna ba sai a yi ta bai yau ina fata gane bayan ilimin addini kuma ya zama kwakwalwarka tana tunani mai zurfi ba kowa ba da yake iya limanci yake iya shugabancin mutane an gani yanzu wani ma in zai shugabancin mutane biyu zai sha wahala zai ce wala da zai ya zama za Allah ya ce wa Abu Zar ni ina zan ka kuma shugabanci amana ne kar ka kuskura ka jagoranci dukiyar marayu kuma kada ka yi shugabanci tsakanin mutane gashi kuma tun a duniya dan aljanna ne shi gashi dan aljanna ne amma an hana shugabanci cewa malamai su za su yi shugabanci ba nan dai bane wani malami ne amma wajen shugabanci gaskiya yana da rauni wani ba malami bane dalibi ne ko gama gari amma yana da karfin ƙwaƙwalwa na yin shugabanci ba ɗaya bane ina fatan gani na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أروة بن الزبير نعم عن عائشة رضي الله عنها an karbo daga Aisha Allah ya ƙara mata yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa qala al-laythu Yunus an ibn Shihab akhbarani Urwa ibn Zubayr na'am an Aisha qalat an karbo daga Aisha radiyallahu anha tace kana utba ibn abi waqas ahida ila akhihi sa'd ya kasance utba bin abi waqas ya yi wasiya zuwa ga dan uwan shi sa'ad bin abi waqas utba bin abi waqas ya yi wasiya zuwa ga dan uwan shi sa'ad bin abi waqas an yaqbida bin walidati zam'a cewa ya karbo dan bai wannan na zam'a an gane baiwan zam'a bin aswad an gane wannan ayi cewa ya karbo ainihin dan a bai wannan ya karbo dan bai wannan na zam'a an gane wannan ko dan baiwa nawa na zam'a to menene abin da ya faru har ma yake mai ya karbo ya ce ya je ya karbo kafin ya rasu shi udba sai ya gaya wa dan uwan shi sa'ad bin abi waqas cewa in na rasu ka je wajen ainihin zam'a ka karbo dan baiwarsa dan baiwarsa dana ne ba ɗan shi ba ne zai yi ɗan baiwarsa ɗana ne ba ɗan shi ba ne to ya aka yi haka to su mutanen jahiliya kafin zuwa musulunci suna da wata ɗabi'a shine baiwa mutum na iya tilasta ma baiwarsa ta je ta yi zina ta samo mishi kuɗi zai iya tilasta mata da ya ta yi zina ta samu kuɗi ko kuma ya sa mata haraji mai yawa wanda ya san ba za ta iya yin wani kwadago ta samu wani kuɗi ba sai dai za ta ba da kanta to haka mutanen jahiliya suke yi to sai ka ga baiwa ta je ta yi zina da wani idan ta yi zina da wani sai ta samu juna biyu to nan gaba shi yana nan yana bibiyan kayansa shi wanda ya zanen da ita yana nan yana bibiya nan gaba idan dan ya fara tasowa sai shi ya zo ya ce ya zo ya karɓi ɗansa saboda ai ya taɓa alaƙa da wannan baiwa lokaci kaza an gani to wannan yana daga cikin abin da yake faruwa daga cikin ɗabi'un mutanen jahiliya shi ne Allah subhanahu wata'ala ya hana a cikin alkur'ani inda Allah yake cewa wala tukrihu fatayatikum kuma al-tiga in aradna hasunan litabtagu arad al-hayati duniya, kada ku tilasta wa bayanku mata yin karuwanci in aradna hasunan, in suna so su tsara kansu litabtagu arad al-hayati duniya, kawai don ku nemi wani kaddara na rayuwar duniya kawai kuna so ku samu duniya sai ku je ku tura bayanku mata su yi zina don samu kuɗi kan ku yi haka wa man yukrihunna fa inna allaha min ba'di ikrahihinna rahim duk wanda ya tilasta musu suka yi suka yi zina suka samo kuɗi daga baya sai ya gane cewa abin da yayi ba daidai bane to lalle Allah mai gafara ne mai rahama bayan tilasta musu da yayi nan kun gane to wannan shine abin da Allah ya faɗa gyaran da Allah ya yi in kana da baiwa kada ka sa mata haraji mai yawa wanda zai tilasta masa sai ta yi zina kafin ta samu kuɗi ko kuma kada ka zo ka tura ta taje ta yi zinan don ta samu kuɗi don ka samu an gane wannan ko to shi wannan utba ka ya rasu ya yi zina da wata baiwa baiwan zam'a da ya zina da ita kuma yana ta bibiyan wannan baiwa ta samu juna biyu ta hanyar wannan saduwar da ya yi da ita to kafin ya rasu sai ce to sa'adu bin abi waqas ya je idan an haifi yaro kaza to wannan dan dan shi ne a karo mai kayan shi ya gaya wa sa'adu lokacin kafin musulunci a abin nan ta so shi shine aka fara magana a nan cewa anna aisha qalat kana utba bin abi waqas ahida ila akhihi sa'ad cewa utba bin abi waqas ya yi wasiya zuwa ga ɗan uwanshi sa'ad bin abi waqas an yaka bida ibnu walidata zam'a cewa ya je ya karɓo ɗa na baiwar zam'a ɗan baiwar zam'a nashi ne inji utba wa qala utba na wa qala utbatu innahu ibni sai utba yace lalle ɗana ne ka je karɓo mu ɗana yace yi zina ne da wannan baiwa ta samu wannan juna biyu a ji a karɓo mai kayan shi shi baya jin wani nauyi saboda jahiliya ne falamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama makkah fil fath a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo makka lokacin fatahu makka akhadha sa'd ibn abi waqas ibn walidati zam'a sai sa'd ibn abi waqas sai ya zo ya karbi da na baiwar zam'a sai zo ya karbi da yace wannan dan mu ne inji sa'd ibn abi waqas فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيسأل بن أبي وقاص fuskantar da wannan yaro zuwa wajen manzo Allah yayi ma annabi bayani wannan da dan mu ne ya rasulullah ga ta hanyar da aka yi aka samu dan shi ma ko a jikin shi shi ma sa'ad baya tunanin cewa dan uwan shi yayi abin da ba daidai ba shi ya dauka normal ne na'am wa aqbala ma'ahu abdu bin zam'a sai shi abdu bin zam'a sai ya fuskanto tare da shi kuma abdu bin zam'a yana ganin to ai wannan dan uwana ne dan uwana ne ya na ne ya za a yi a zuwa ce na wanda babana ce baiwar babana ne baiwar babana ne na ne to ya za a yi a zuwa ce kuma wai wani kuma daga nesa can yanzu ce wannan dan shi a wannan nashi ne qala sa'ad ibn abi waqas hadha ibn akhi sai sa'ad bin abi wa ya ce fa wannan da ne na dan uwana ajida ilayya annahu ibnu ya mu wasiya kafin ya bar duniya cewa dan shi ne an gani yanzu a cikin musulunci mutum ya faɗi wannan yaya ya kawo kanshi o dama kai mazinaci ne to alhamdulillah dama kai mazinaci ne to dama kai yi zina da ita ka san hukuncin zina ko tunda ka taɓa yin aure za a jefe ka har sai ka mutu amma kuka san har yanzu a Najeriya akwai wanda ba san da wannan doka ba wata baiwa Allah yar wata kabila ta kai ƙara abin nan ainihin wani bawan Allah ya kai ƙaranta kotu cewa wannan cikin nasa ba namijin bane nashi ne tana cikin aure ba tana cikin aure tana zuwa kuma gidan wani Shi ne shi asalin wanda ake zuwa gidan shi din yana ganin hasara ne in ya bar ma wancan an gano wannan ko hasara ne in ya bar ma wancan saboda ai tabbas da matar ta tabbatar da cikin shi ne ba cikin wancan bane shi ma ya tabbatar ka lalle ya kai ƙara ne a bashi kayan shi ka duba jahilci an gano. shi baya ganin ma laifin da yana jima'i da matar wani a yanzu haƙƙin shi yake nema tunda dai ya yi alaƙa da matar wannan mutumin an gane wannan ku? na'am ahida ilayya annahu ibn ya mun wasiya cewa dan shi ne Kala abdu bin zam'a ya rasulallah. shi mu abdu bin zam'a sai ce ya Ha za a ahi ai wannan dan uwana ne kani na ne saboda mahaifina ai wannan baiwar mahaifina ta haife shi baiwar mahaifina ta haife shi kaga ya zambe me matsayin shi kani eh ha zabun zam'a wannan dan zam'a ne babana wulida ala firashi an haife shi a shimfidan mahaifina kowa ya san wannan sadaka ce ta mahaifina kun gane wannan haifi fa nazar za a yi an kawo ma wannan ƙara ya za ka yi kai hukunci kuma wani yanzu abubuwa gaba ɗaya sun faru ne kafin zuwan musulunci yanzu ana so musulunci ya yi hukunci ne idan irin wannan abin ya faru menene matsayi na musulunci akan haka hmm? shi ne ake so yanzu a duba to shi kenan ya ka yi فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya duba zuwa ga dan baiwar zam'a dan baiwar ya kalle shi da kyau fa idza ashbahu an-nas bi utba ibn abi waqas sai gashi ya fi tsananin kama ya fi tsananin kama da utba bin abi waqas kenan a wajen kamanceceniya in za a duba kamanceceniya da ne na utba yayi kama da sa'ad bin abi waqas yaron sosai kana gani zaka ce wannan yaro dan sa'ad bin abi waqas ne saka to kaga dama yayan ya ce dan shi ne kafin ya rasu yayi wasiya to sai manzo Allah ya ga da gaske dan yayi kama da utba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amma ko mutumin da yake alaka da ita fa wanda aka san na halal wanda shari'a ta san ga halal shi ke alaka da ita shirewa zam'a zam'a shi zam'a shi ne aka sani mai alaka da ita na halal shi kuma wancan ga hanyar da ya biye ke alaƙa da ita sai manzan Allah ya ce huwa laka huwa akhuka ya ya abdu ibn zam'a Na kare. dan uwanka ne ya kai abdu zam'a min na wuli da ala firashi saboda an haife shi a shimfidan mahaifinka a shimfidan mahaifinka aka haife shi kuma kowa ya san wannan baiwa sadakan mahaifinka ne sadakan mahaifinka shi kowa ya san mahaifinka shi ke alaƙa da ita alaƙa na halal ba a san wani mutum wanda ya kira abdu bin zam'a abu na kai utba bin abi kasu ba ba a san shi suna da wani alaƙa ba wannan alaƙan da aka yi alaƙa ne wanda shari'a ba ta san da shi ba wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama istajibi minhu ya sauda to sai manzo Allah yace ya ce sauda ki lulluba daga gare shi yayi kama da yayi kama da yayi kama da utba bai kama da gidanku ba gaskiya wajen kamanceceniya bai kama da gidanku ba ya yi kama da wa'ancan wanda aka hana amma shari'a ta baku an gane shari'a ta baku amma da za a duba kamanceceniya ba shari'a ba wa'ancan za a ba an gane wannan ko idan ya zama to ɗa ya yi kama da ɗa ya yi kama da wani amma kuma an san wani ne matar wani shi ita mata ce gawa wani kuma kowa ya san sun daɗe da wani suna ta haihuwa sai wani sai wani ya zai ce kuma wannan ɗan da wani yake haihuwa a cikin 'ya'yan nan wani nashi ne sai ana jayayya to in za a yi hukunci za a duba ba wai za a duba kamanceceniya ba ne shari'a za ta duba wane ne ya aure ta shi ne firash a nan wajen wanda ya aure ta shi ne shari'a ta san nashi ne an gani zai iya yiwa wani kaddara ne ya sa ya yi kama da wani ila wani kaddara ne kawai yi kama da shi ne haka Allah ya kaddara amma ba wai yau ba wai hakikanin an yi alaka ne ko abin da ya kama da wani wani wanda shi yake alaka da ita na aure to dan nashi ne shi wancan wanda ya ce shi tashi ce in dai a musulunci ne ya ma kawo kanshi ne ya kawo kanshi don ya gaya wa duniya ya yi zina shi kuma wannan nashi halal ne aure yayi to shi za a jinginawa dan shi wancan kuma za a haramta mai wannan abu to abin da yasa aka yi hukunci anan saboda a jahiliya abin ya faru ba za a ce za a kama wani hukunta ba duka gaba ɗaya cikin jahiliya suke abubuwan da suka aikata dama a jahiliya ba a ganin shi a matsayin wani matsala yanzu ne musulunci ke so ya gyara to yanzu idan mutum ya yi zina ya ma izai ya fito yake yayi zina da wacce a bashi dan shi an ya faɗa ya kawo kanshi sai dai ya haƙura ko da ya ga ɗan ya yi kama da shi za a yi ta wallahi wane wane wallahi da ganin shi kamar ɗanka sai dai ɗin bai sai yi magana ba fama a jahiliya mutum zai yi magana kuma yanzu a jahilce akwai wasu wanda zaka a yanzu ba cikin tsohon ba karatu za su iya kai ƙara kotu suna neman wannan ɗan sai su ce ma a zo a yi a zo a yi dna da ake su ame eh, dna da ake a zo a yi to kaga in sun zo da wannan magana kawai sun kama kan zuwan da ya zo oke dama ka yi zina ne kaje kaje so a yi dna to bari in aka aika da kai lahira daga baya a zo a san ko dan waye dan za a aika da shi lahira sai an jefe tun da shi da kanshi ya ce zina ya yi da matar wani an fahimta na'am lima ra'a min shabahi utba ibn abi waqas saboda abinda annabi ya gani na kamanceceniya da utba yaron yayi kama da utba dan yayi kama da utba din sosai qala ibn shahab قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن شهاب يتي سي عائشة تتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي الولد بالفراش شي يارو نشم فداني وتو namiji ne wanda miji na halal. wanda ya yi aure shi na ake kiran shi firash ita ma mace matakata ta aure naka ne to shi miji na shimfiɗa ne don ya take ta ne a shimfiɗa na halal an fahimta ai walil'ahi ilhajar shi kuma mazinaci wato za a haramta mai abin da yake bukata alhajar anan za a kange shi daga cin burin shi mai burin shi a bashi dan to za a hana shi an gani ba wai walil ahirin hajjar mazinaci za a jefe shi da dutse ba to in bai taba aure ba da me za a jefe shi in bai taba aure ba da sai ce to wani ahir alhajjar wa saut Awi saut an gani mazinaci za a kanki za a kange shi daga cimma buri, shi ba wai za a jefe shi ba in za a jefe shi in bai taba da wanda ya taba aure da wanda bai taba ba duk jefewa za a yi a'a وقال ابن شهاب وكان ابو هريره يصيح بذلك يا كسر ابو هريره yana daga murya مريا wannan yana daga murya yana yin wannan bayani din an gani to anan wajen abin da za a ciro daga cikin hadisin shi yaro na shimfiɗa ne shi ne miji na halal da sharaɗin in zai iya yiwuwa a jingina wannan da zuwa gare shi in zai iya yiwuwa a jingina wannan da zuwa gare shi to shi kenan amma in ya zama to ba zai yiwu ba wani dama an san bai haihuwa an riga an tabbatar da wani samsan baya haihuwa sai kuma gashi irin wannan abin ya faru an gani an zo ana jayayya kai akan yaro wannan ya ce nashi ne wancan ya ce nashi ne an tabbatar wani baya haihuwa to zai yiwu a jingina dan zuwa gare shi ba zai yiwu ba an gane wannan ko yau idan ya to mutum ya auri mace sun daɗe tare da ita suna ta haihuwa sai wani mutum kuma saboda jahirkin shi sai zo ya nuna cewa wannan dan daga cikin 'ya'yan da wannan mutumin ya haifa ɗaya daga ciki nashi ne ya zo ana ta jayayya an gano wannan to yanzu waye za a ba tunda an san wane na haihuwa kuma shi yana takan iyalansa suna haihuwa to yanzu ga wani ya zo ya ce ɗan nan na biyar ko na kaza dan shi ne waye za a ba wanda yafi kama da shi wa za a ba alwaladu lil firash shi mijin asalin mijin da ya aure ta shi za a ba an gane wannan ko shi za a ba tunda dai mijin yana haihuwa kuma ita ma mace tana zamantowa firash da zarar an kulla aure a mazhaban wasu mutane mace tana zamantowa firash in an kulla aure ita ma baiwa tana zama firas in an kulla aure sai dai in ya take ta in bai take ta ba baiwa a wajen da yawa daga cikin malamai sun ce ba firas bane an gano wannan ko to amma ibn taymiya yana da fahimtar wai dan mutum ya auri mace bai take ta ba sai kuma gashi an zo an samu da sai wani ya zo ya ce dan shi ne shi kuma wannan mijin da ya aura bai take ta ba sai ana jayayya waye za a ba wanda aka aura Ta ga shi wannan ya aura amma kuma bai take ta ba sai ga tara da sai ana rikici shi za a ba wannan wanda bai take ta din ba ko da ya aure ta to shi ne abinda imamu ahmad ya ce la kuni zauja firashan illa ma al'aqad mace ba ta zama tuwa shimfiɗa sai tare da kullum aure wa dukhul al muhaqqaq da saduwa na hakika an kulla aure kuma ya take ta taku na hakika ba wai yuwan a ga yuwan ya take ta ba nan abin da ake nufi da yuwan ya take ta duk a ce duk bangarori biyu sirrin su da wancan da wannan sirrin su sai suna jayayya akan dan waye kowa dangin shi na ja sai aka ce to ai wannan shi ya aure ta kuma ana ganin sun yi wajen wata hudu zuwa biyar ana ganin zai iya yiwuwa ya take ta cikin wannan hali to dan shi ne to ba za a yi aiki da ana ganin ba sai an tabbatar da cewa fa akwai alaka na aure tsakanin su in an tabbatar akwai alaka na aure to sai wani ya zo ya yi da'awan cewa shi ma ya take wannan matar auren an samu wannan dan to ba za a ba dan zina ba za a ba mazinacin ba za a ba asalin wanda ya aure ta aure na halal tunda shi yana haihuwa sannan kuma gashi ya take ta shi za a lura da shi an gane wannan ko to wannan shi ne mazhaba ingantacce sai ibn qayyim na cewa wa illa fa kaifa tasiru firashan wa lam yadkhul biha zawj ya yaya za a yi ta zaman to shimfida alhali miji bai take ta ba wa lam yabni biha kuma bai yi alaƙa da ita ba ai ba zai yiwu ba ina fatan gane wannan to yanzu irin abubuwan da ake yanzu akwai abubuwan da ake amfani da shi a gano a gano cewa wannan ɗan wane ne ko ba ɗan wane ba ana yin wannan dna na zamani an gani idan ana jayayya za a iya amfani da shi saboda arna wallahi arna wasu sai ga wani kawai wani ya mutu a saboda matayensu na zina sosai billahi lalzai ga wani da yara goma ba ɗan shi ko ɓaya ɗaya wani zai taɗe da yaran shi ya biya kuɗin makaranta ya ɗauki nauyinsu daga bayan shi wai na so ya samu nutsuwa a zo a yi wannan gwajin da ake na injin wallahi daga hanyar sai a ce gaba ɗaya ba 'ya'yan shi ba ne ƴaƴa ne ma suna da iyaye daban-daban wani za ka kawai a cikin yara goma bai wuce yana da yara biyu ba duk sauran kawai ‘ya’yan zane ne matayen suna zinace zinace sosai saboda suna buɗe kofar zinace zinace maza suna buɗe kofa na ku ka buɗe bakin kuna magana an gani suna buɗe kofa na zinace zinace sosai to yin amfani da wannan a wannan zamanin ana amfani da shi kuma an ce mafi yawa sun ce in an yi amfani da shi yana bada abin da ya ce daidai ya hukuncin yin amfani da shi wajen gano wannan dan kare ko ba dan kare ne wasu daga cikin malaman bidiyo suka ce za a iya amfani da shi saboda yana amfani da wato galabatin zuwan ne kuskuren shi dan kaɗan ne za a iya amfani da shi akwai masu cewa kawai tun da dai shi a ta riga ta ce alwaladu listirash kada a yi bincike mai tsawo yaron nan a nema ma yaron nan mafaka in ana yawan bincike za a gane cewa yara da yawa yan zina ne su za a gane zara yaro ya zama ɗan zina a cikin al'umma ana yin wannan abu a gane dan zina ne shi ke nan fadarajin ya zube ita ma wannan mata an gane cewa macen banza ce da sauran kun gane to saboda tsarin mutuncin wannan yaro a kare mai haƙƙinsa suna ganin kawai kada a amfani da wannan abun a ci gaba da amfani da wannan ka'ida alwaladu lil firash mutumin da ya auri mace asali ko da matar ta bi ta wata hanya ta yi wani abu to za a ɗauka ɗan na asalin mijinta ne mai alaka da ita wannan zinan da ta yi Allah zai kama ta akan zinanta saboda yaron nan ya samu mafaka na shari'a Allahu a'lam na'am A eh. to ai zargi bai hana gado. Sai an tabbatar. Sai ya za a tabbatar. Ai ba, ai rashin shekama Ai wani bakauri ya zo don annabi. Yake ya rasu da wani da gulamun aswad. Shi balarabe ya ce an haifan wani bakin yaro yaro faɗi wurin ko ba da rabi sai manzo Allah ya ce kana da rakumi ya ce ina da rakumi menene kana rakumi sai ce bari da baki a sai ce rakumin jari sai to a cikin wannan jajayen rakumma a cikin wannan shi jan rakumin daga cikin yaran da ya haifa akwai bari da baki sai ce akwai yana da ya aka yaka. ya kai rakumi jahil ya samu yara farare da bakaki sai shi bakawai ce zai iya yi wani jijiyar kaka da kakanni ne ya fulke su ku zama za Allah shi ma ɗanka zai yi wa jijiyar kaka da kakanni kila cikin kakannin yara su baki shi ke na yaro ya shiru a balar ya shiru da sauran na'am na'am eh بعد ما تشتري في زمنا da shi da da eh a ina ibrahim ban da shi mutum da ne kaga ai su sun tabbatar da gayen da abin yake nan sun tabbatar da mijin bayar zama kuma kaga galiba ayyuka ga zai ga wani lokaci mutum ya riga ya yi tafiya bayan ta samu tsarki ma idan mace ta yi tsarki sai mutum ya yi tafiya daga baya dawo ya ganta da juna biyu ba na ba bane kafin ya yi tafiya ta yi tsarki to kuma da ya dawo sai ga tana da juna biyu to ya aka yi shi da yi alaka da ita ba ta riga ta yi tsarki ta samu juna biyu dole da wani ne aka yi ba shi ba to galiban irin wannan tunda matar ta riga ta tabbatar wani 'ya'ya ba na ba bane shi wannan ba yana jayayya cewa 'ya'yan shi bane bai yi jayayya ƴaƴan shi bane ko ƴaƴan wani yanzu su mutanen da suka yi zanen ne suka tabbatar mai cewa gaskiya wannan ƴaƴan ba nashi bane kafin ce na hayi idan don samu mafaka ta kama baki gaskiya ne to ai da abu ya riga ya faɗi irin wannan faɗin maganar ma ɓata lokaci ne kuma an faɗa za a sa mutumin cikin damuwa a sa yaran cikin damuwa kuma yaran ba yadda rayu da su shi dai direba ba 'ya'yan shi bane na halal shi ma wannan ba to ga suna sagali to kawai a yi shiru kawai al'amari Allah ya san yadda zai hukunci su dai yaran a ba su kariya hmm. a to ai to ai duk da dai har ga hin shiru ba shikenan ba Allah dai ya tsare kawai Allah ya tsare tunda har ga shiru ai kuskure mai girma ka dauki dare ka ba matarka ai duk mutum da ya dauki dare bai ba matar shi dama ba mai kishi bane wawa ne duk wanda ya dauki dare ya ba matar shi kila direban ma kyakkyawa ne fiye da fiye da ma mai kudin ya dauka yana tuka matan su yi tafiya su yi kaza su yi kaza ai wawa ne mutum ya raka ka ka ɗauki matarka ka miƙa wa wani namiji ba ka nan ka yi tafiya kila ka yi watanni shi zai ringa yawo da ita da inda ya gana ma kuma ka halatta mai duk inda aka su kawai dama direban ta ne tuna ma ina ganin kila kawai bai damu da matan bane kuma kila dama ya san za a yi za a yi wannan lalata kawai kada dai matan ta dinga damun shi cewa baya zama shi za kawai sai saki abin kawai sai abin da za su yi ba abin da ya shafe shi kuskure ne mai girma ka ba gara matarka ka koya mata tuki ta iya ya fi sauki da ɗaukar direba ko kuma 'ya'yanta su da tuka ta ai da yara a karanta da yaranta amma a ɗauko wani daga waje namiji ya zo yana tuka mace wai yana yawo da ita gaskiya bai dace ba ya saba ma shari'a malamai sun yi rubuce-rubuce akan wannan daga cikin hanyoyin da malamai suka ce zanace-zanace suka shiga saudiya akwai maganar direbobi sai ga direba yana zane da ya yana zane da uwa duka wa'iyar zila to duk irin wannan kofa ya kamata a tushe shi kai da kanka zaka biya shi albashi kuma ka miƙa mai matarka lalacewa ya kayinta kana biyan shi albashi yayin zane da matarka yayin zane da 'ya'yanka subhanallah Allah shi taimaki mu Allah shi tsare hmm, shi lokaci yayi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la'ila a illa anta astaghfiruka wa atubu ilai.